Mutanen da ke zabaya a ƙasar Nijar suna fuskantar rashin kulawa, ba mu yi maganar fyaɗe ba, ba mu yi maganar nuna kyama ko kuma kai hari ga mutum zabaya a ƙasar Nijar. Matsalar da muke ciki ita ce babu kulawa. Menene rashin kulawa? Kaka za a yi wajen taimakawa mutum don kare lahiyar fatarsa da kuma hangensa, saboda duk wanda azzabaya waɗannan bui ne ke damunsa. Don haka ya kamata ko ta wani ne hali ka kare fatar ka da hangen ka magungunan da muke aiki da su da zarar ka fito ga rana sai abin ya bi rana ina gaya muku cewa ma'aikatar ministan kula da al'umma tana taimakawa sosai wajen samar da magungunan da muke amfani da su. Bayan haka kuma a bangaren ilimi nan ma zan gaya muku cewa ma'aikatarmu musamman wajen kambu ma'aikata ce mai aiki da gaskiya sai dai bangaren ƙananan makarantun boko. Da zarar aka kawo yaro zabaya makaranta in dai ƙarami ne kaga yana da matsala saboda yana cikin yara kuma bai san yadda zai kare kansa ba tunda yana da bambanci da waɗannan sauran kan yaran kuma suna zolayarsa don shi zabaya ne wani bi ma jahilcin malamai akan zabaya shi ke haddasa hakan maganar aure kuma a nan ma ina ganin zabaya suna fuskantar matsala mazan ne ko mata tunda ana kyama auratayya da su gaskiya muna son kan kowa ya waye don mutum zabaya ne shi ma mutum ne kamar kowa bambanci guda ne fatar jiki ba don ka auri zabaya ka ce sai ka haifi zabaya ba a'a ba hakan ba ne en fait c'est toujours la sensibilisation nous essayons d'expliquer aux gens que euh, l'albinisme en fait c'est pas une fatalité